وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه كما يابتو قرر karara da nuna girman laifi da taurin kan Yahudu da Nasara ta fuskar cewa umarnin da aka yi masu a cikin wannan alkur'ani shi ne dai abin da aka umarce su a cikin littattafansu na abauta wa Allah shi kaɗai a nisanci shirka a tsayar da sallah a ba da zakka don haka abin da aka umarce su da shi shi ne addini tsayayye wanda babu karkacewa a cikinsa